Assalamu alaikum masu sauraronmu. mu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna mafarkin Farida na marubuciya Asma Baffa wanda yake zuwa muku a cikin wannan jarata mai suna dandalin Hausa Nobels wanda ni mama ne nake karanto muku. Mana ce ta shiga domin yi wa malam barka da dawowa. ɗakin malam ta shige tare da durgusa ta sake sabuwar gaisuwa ta ce malam ya jikin malam da fara ya ce alhamdulillah a na yanzu ina sarrafa sosai sannan tafiya ma yana ɗan taka kaɗan mai maganin ya ce a hankali zan da daidai manal ta dinga murna baba ya ce manal ina kika samu wannan mai gashin haka bai jin hausar mata mu fatan dai ba arne ba ne dariya manal ta a kunya ta ce ba arne ba ne malam ɗan nijar ne ya zo nan ne na taimake su ne a lokacin da suka yi hatsari shi ne muke mutunci malam ya murmushi ya ce hmm haka sai na gan shi kamar yana da nutsuwa da sauri manal ta ce sosai ma sai ka zauna da shi ma ai ka san malam wallah hankali ne da shi ni in ba na kirki ba ne ai ba zan makula shi ba malam ya ce gashin nasa ne ya yi yawa manal ta ce yo ai liman ne a unguwarsu malam malam ya ce a ina kika sani kuma liman ne zai haɗa suma a kan shi haka yau malam ai koyi yake da laraba madina malam ya ce haka ne da ke a madina aka haife shi ko kunnayen manal ta sosa ta ce idan an tashi auren ba sai a yi bincike ba ku ji baki malam ya buɗe ya ce auki kace ce mutunci kuke yi malam allah mutumin kirki ne ko a addini ko a addini ka kira shi ka ji sai kun tabba muhawara da shi na san ma shi zai lashe muhawara ma'ana dai kina son shi ko karatun fa na yi koda sakandare ce a ɗakin shi bayan aure sauran jami'ar na karasa ba ta aikicin malam ya ce dama na lakanci ba kya son ilimi manar mazan yanzu wallahi idan suka lallaba suka kai ki shi kenan kin zama nama mikewa manar ta ce malam ka huta lafiya ka yi wanka kunyar ka nake ji ni na ni na tafi dan kar ma a ce na yi magana aure a ce za a haƙura tana fita ta cin karo da ya zai ya galla mata harara dariya ce ta san zancen ne zancen ya ganta tana zance ya fi so ta yi karatu ne wajen fuzar ta koma abinta suka ci gaba da shan hira farida ta zo ta wuce su sanye da hijabi tana fita wajen wani tantirin abokinta mai suna ya haya. uban daru ta je hannu ta mika masa suka tafa a bainar jama'a ga hasken wuta a wajen yaya ya ce yan mata ya aka yi ne akwai labari akwai labari uban daru zo mu wuce ta wani dafa kafada da yahaya suka yi gefe can suka gama zancen su suna yi suna dariya suna tafawa farida ta koma gida abinta karfe tara fuzel ya karbi snacks ɗinsa zai tafi gida sun fito da manar za ta raka shi yaya uban daru mai takama da rashin kunya ya zo har gaban su manar ya tsaya manar ya kalla tare da kashe mata ido ya ce bebi ya aka yi ne ran manar ya baci ita bata san shi ba ma ta ce na san ka ne murmushi faruk ya saki ya san farida ce kawai ta haɗa kuzar ya kalli yahaya ya ce kai kuma fa ya ce yahaya kenan ko baka taɓa jin sunan ba saboda ka san dai sunan da na ci ka san dai annabi zakariya shi ya haifi da kuma sunansa yahaya fuzal idan ne dariyarsa ya ce to ai ba ya hayan gaskiya ba ne ba wancan ba ne kai kawai suna ka ci shine har zaka zo kana faɗa mana kuma Ai ya kamata a ce tunda suna mai daraja ka ci kana koyi da wancan suna, amma ka zo ka tsaya mana da gani kai cikakken ɗan iska ne, dan baka gaji mai sunan ba. mana ce ta juya tana kallon shi tace kai dai ka sani. Yara uban dariya ce shikenan saurayin ki yana ba ni dariya. Na hakura na bar masa ake. Hannu ya mika a fuzal fuzal ya mika mishi hannu sai gaisa ya ce kai murna yaro Da ka san waye yau sai ka kwana baka yi bacci ba. Yaya ce kar ka yi min kuri malam dan na hakura ka samu bakin magana. Ka san me aka turo ni nayi kuwa? Fuza da ce sai ka fada Yaya ya ce cewa aka yi na zo kawai na rungume ta a ka. Kawai kwarjini ce min kai ma da na kalle ka sai na ga gaskiya ba zan yi maka irin wannan rashin mutunci ba. Fuza da yi gajeren murmushi ya ce Allah ya rufa maka asiri baka aikata ba ka ji abin da baka taba ji ba ka ji dai na yi rantsuwa ko da sai ka yi zaman prison domin batar da kai zan sa a yi sai an manta da kai a duniya ma dariya ya hayaye yana ganin ƙarya ne kuri kawai fuzar ke yi ya ce shegiya ƙaryar samari ba a gane mu saboda mun iya ƙarya sai muna gaban mu durwa wannan ƙaryar sai mu ta zuba ta wallahi karki yadda ni ka zama abokina ma daga yau dan hausar nan taka sai a sulo dariya take bani. fuzal kuwa ko murmushi bai yi ba kallon shi kawai yake yi. Yaya ya sake miƙa wa Fuzar hannu suka tafa ya ce shege mutumi na. Na Allah in dai kana zuwa nan to ka riga taɓa ni ko ta wajen zama mu ne ka gan can. Ya nuna mishi wajen. Wallahi kayan min da gaske kana burge ni. Ha kawai na ji kayan min. Fuzal ya ce na gode yana mamakin yadda ya girmi yaron amma saboda ya gan shi ba kowa bane har da wani maida shi sa'an shi. wai shege mutumina. na kai ya giriza kawai manal ta mushi rada a kunne. ka yi hakuri shi ma da rada ya ce ya ce soyayya ce ta jamun ina cin ubana a garin nan gaskiya dariya suka yi yaya ya ce style ɗin gashin nan naka ya burge ni ka wa ina ta tara shi dan manza ya kita ruwa ga baki daya gaskiya wankan su wannan taka yayi ni ma irin shi zan yi kwanan nan kuzar ne ya tsaye da mana na ce to ki koma gida haka yayi To kana zuwa gida ka kira ni kaji? yace to kuna da wuta ki sa wayar a caji. tace to tare da juyawa ta gaba abinta. Shi kuma suka tafi da yaya. Suna tsaye zai shiga taxi motocin mai martaba. Sarki suka yi fakin. Da sauri kusa da fuzal ko a jikinsa ya san babu wanda zai gane shi. Yana mamaki mai sarki zai yi nan. Sai ya ga wasu motocin su ma da yawa sun tsaya gaban motocin sarki. Sai lokacin ya ga ashe babban aminin mai martaba ne. gwamnan Kano. Yaya ya ce, hmm, harkar ta manya ce. Allah ya isa kuɗin nan a ƙasar nan ba wani mai gaskiya, kowa zaluntar mu yake yi." Kaga hatsinannin sarakunan nan su ma mugaye ne yashe kuɗin kasar nan suke yi. Ai ba a zalumai irin sarakuna wallahi, daga su sai 'ya'yansu ga su da ga su da zinduma motoci amma ba sa kyauta. Fuzal yana jin sai ce ba su da kirki sam Yaya ce duka 'yan iska ne a sararru. Muna fama da yunwa kallon motocin da suke hawa, matsiyata. Ga su duk sai bin matan mutane suke yi manema mata ne. Ba abin da suka sani sai neman matan bariki. Fuzar da san har ubansa aka haɗa sai ya ce a dinga da yi musu addu'a da yafi. Uban waye zai ɓata bakinsa wajen yi musu addu'a. Yau da ƙyar da ni da kakata muka ci abincin rana da mahaifiyata kaga sai na yi sati ban rike ɗari biyar tawo ba ba dole mu haukace ba mu ta tada hankalin kasa wallahi dole na shiga kwacen wayar mutane a titi baki buzai da bude ya ce amma kake zagin shugabanni bayan kai ma ba ni kirki ba ne don warsa, ai su suka koya mana ni wallahi ma din na kusa na yan masarauta musamman wannan sarkin namu ya fiye san kai daga shi sai yaransa shi idan ba wani bane ma a kasar nan ko mu'amala baya yi da mutane bare taimakon talakawa sai dai a sayar mana da filaye da gonaki yaran su su shana daga shi sai su haka yaran sayan iska an ce ba sa ganin kowa da kima sai dan sarauta su duk kudin kama matukar baka gaji sarauta ba babu ruwansu da mutum Fuzal ya ce Allah wallahi cewar yaya ai wani ɗansa da aka haifa a ture ko Fuzal yake kowa shi an ce daban yake ba ruwansa da wannan sarautar da wani iya yi sabga gaban shi yake yi kawai ko sarkin ma bai sai ya sa ya yi wani shirman sarauta ba ba ruwansa gai din yana burge ni kaga dai ban taba ganin shi ba ko to ni labarinsa kawai ya sa na ji ya yi min a rayuwa kai da zan gaishe ma wallahi sai mun gaisa da shi dole duk yanda zan yi mu gaisa sai na yi hannu da hannu da shi fuzar a ransa yana ta dariya sai ya mika wa yaya hannu ya ce to mu sake gaisawa ai ga a madadin ɗan sarkin yaya ya shege da wata dariya ce kai da Allah mutsa wa yake ta kai kai ni fa kanka ne kawai ya min sai ka da na gani kana kula da ita amma ka isa ma ko da kafa fuzar ka kama fuzar yana dariya ya ce kai ka sake cewa wani wanka na ya maka ko sikin dina sai ka ce wani dan iska zan sa ya maka duka ya ce a uzu billahi iskanci na bai kai nan ba wallahi ba nufi na kenan ba kawai ka gane ina son dan wanka ne ba wani abu ba kar ka bata min rai da Allah malam ya sake bude baki da mamaki yanda yaya yake cin ubansa a ransa ya ce bai san waye ni ba. Suna haka sai ga sarki da fadawa a lullube shi zai shiga mota. Yaya ya ce kalli da Allah, kalli a sararru, sai ka ce wani su aikin banza. Zo mu matsa baya yanzu fadawan nan sai su zo su fara shauɗawa mutum bulala akan mun tsaya a kusa da sarki. Ai kafin yaya ya rufe baki kawai sai jin ruwan bulalu a jikin suka yi ta ko'ina musamman Fuzal da ya ƙi guduwa. Shi yaya tuni ya fete. Fuzal kuwa ana ta tafka mishi bulala ta ko ina kuma ya ƙi guduwa. Har Allah ya sa sarki ya gani da sauri ya sa dogari ya musu magana. Suka daina, aka dinga yi musu faɗa. Sarki ta gilas ɗin windon motarsa yake ta faman kallon wanda fada suka rufe da duka. Ikon Allah ya furta kaga wani kamar Fuzal. Kai lamarin Allah da yawa yake shi wannan ya tara gashi. Mai yawa gashi kuma a unguwar talaka. amma komai iri ɗaya har dirin da yanayin fatarsa. Sarki kasa daurewa ya ce a kira mushi yaron. Dogarai suka zo gaban shi. Sarki ya ce a yi maka iso. Daidai lokacin kuma ya tare taxi ya shige abinsa ya tafiyarsa ya bar su nan. Cike da takaici. Yana motar yana masifa saboda zafin bulalar da dorina ta ratsa fuzal. Ya ce ai dole a zagi sarki wallahi. Ban ga laifinsu ba. Wannan wani irin zalunci ne. Shi talaka a ƙasar nan bai da 'yanci bayan sa ya so sa ya san mu an fasa mishi baya da duka duk manar ce ta ja min ya furta yana tsaki yau ko na koma ba zan kira ta waya ba wallahi sai gobe ko ta kira kuma ba zan ɗauka ba sarki ko ransa bai ji daɗin rashin zuwan saurayin wajen shi ba ya so ya mishi alheri mai tsekawa saboda kawai sun yi kama da ɗan shi kuma ya so ya ba shi haƙuri saboda ya yi kama da ɗansa saboda son kai irin na sarki idan bai yi kama da ɗansa ba shi kenan sun daki banza kenan Manal ita kuwa ya zirbe mata magana saurayin ba, ita ma ba ta yi mishi ba. Da dare tana jin kiran Fuzal amma shiru. Tsoro ne ya kama ta lokacin Fuzal yana gida ya shiga ban daki ya ga yadda jikinsa ya ruɗu-ruɗu da bulalar dogare. Jikinsa ya gasa yana ta jin haushin sarki da Manal. Ya ce laifinsu ne. Manal ta jefa shi a halin canja shiga. Shi kuma sarki bai da adalci, bai san darajar dan adam ba. Wanka ya da sallah sannan ya kwanta a makekin gadansa. ko riga bai sa ba saboda kan bayansa ya sake rincaɓewa haka ya kwanta lokacin manar tana ta kiransa sa waya amma ya ki dagawa saboda fushi yake yi da ita wayar tana ƙara ya kalla ya ce ba za a daga ba kin sa mutum sai wahala yake sha ana ta duka na tun da na fara sanki ki daidai da ranar ba ranar da ba zan ci zagi da duka ba abun haushi yau dogarai yara na yan aikina na da hannunsu suka zane na a gefen titi gaban mutane ai na gane ku su tankwa ne za ku gane kuranku wallahi bari komai ya satilin za ku san kun zane prince ne manar ce ta sake kira ya kalli wayar ya ce ba za a ɗaka ba aikin banza ya juya wayar baya har karfe ɗayan manar ta kasa bacci ta hana fuzal bacci da nacin kiran masifa sai ta ji ko lafiya gajiya yi daga ƙarshe cikin kumbura baki wai fushi yake yi kamar yaro ya ce hello Manala jiya zuciya ta sauke ta ce wallahi hankali na ya tashi ka je gida lafiya? Fuzal Darad ya ce a'a ba lafiya na je gida ba. Ido ta zaro me ya faru? Ya ce yaran sarki ne akan sarki zai shiga motarsa suka hau duka na. Manaran ta ya baci ta ce Allah ya tsine musu tsinannu shegu har sarkin azzalimi in banda zalunci kawai sai ya sa a zane ka me kai musu aikin banza aikin wofi ni wallahi shi yasa ko mai unguwa bana so wani na yayi saboda zaluncin su Uzala ya ce idan kika samu ɗan sarki fa zai aure ki. Na san gudu na zaki ko? Manar da sauri ta ce dan Allah rufa min asiri. Ɗan sarkin banza ina da kai wa yake ta wani ɗan sarki. Kai ni fa wannan biyayyar ta gidan sarakai ba zan iya ba. Ni Allah ma ya taimake ni miji na bai da haɗi da azzalumai. Ni wallahi shi kansa sarkin nan ya gama sire mun. ko motarsa na gani sai na zage su. Fuzal da ya ji za a zagi babansa ya ce ke babu ruwanki da su ki daina zagin su ba. wasu ki ke ma ki zama farida ba haka na san ki ba Manal ta ce to kawai sai su zane min kai kar dai ki zage su ne na faɗa miki. To shikenan tunda ka ci a kyale su. Hira suka ci gaba da ya karfe biyu Yazid ya fito zai je fitsari ya ji mana tana ta waya. Kai girgiza ya ce sai da safe zai yi maganin ki bana Na ga kin canja zaki amsa tambayoyi. Idan da rabon kuma kin ci duka shikenan.